abin ma sai ya ba baffa alkali dariya zuciyarsa tuni ta bashi komai lafiya sai dai bacin rai yasa ta yi nisa da gida ya tabbatar hakan ba dabara ba ce domin ku alhaji aure amfani zai yi da wannan damar ya fuskar fuskarsa da ƙasa hakan ce kuwa ta faru aka saito kyamara da lan speaker daidai fuskar sai idanuwansa jajir yana amsa tambayoyin yan jarida tambayar farko daga wata mace cikin masu ɗaukar rahoton ita ce sami za ka iya cewa game da batan matarka hajiya hafsatu manga bukarti daga shi sai yar ciki da dogon wando ya cire kwat ɗin ya kalli kyamarar yanayinsa abin tausayi yana sadda kai ƙasa ya ce ɗazu na yi tunanin ko wani mungon abu ne ya faru amma yanzu na fahimci kamar ba haka bane ina zargin kaina da batan bata mata rai har ta yi fushi baffa alƙali zama yi don ba shi da ƙarfin jure tsayuwa yana kallon ikon Allah da wani namiji ya tambayi Alhaji Audi da ya yi musu fashin baki akan abin da ya ce sai ya dukar da kai yana magana kamar yadda kuka samu labari yau ake bikin buɗe plaza da na gina da sunan 'ya'yana alal haƙiƙa komai na ginin nan kama daga sayan fili zuwa kammaluwar abin da kuke gani hajiya mangace ta yi a yadda na tsara komai za mu mallaka wa 'ya'yanmu wurin ne Allah bai waɗanne 'ya'ya kenan naka ko nata mun san cewa yaran ta biyu na ƙaninka ne alamun ɓacin rai alhaji Audu ya nuna kafin ya bada amsa 'ya'yan ƙanina ba nawa ba ne Ni idan ina kirgin ‘ya'yana hudu nake cewa duk da cewa na biyu ne ita ma nata biyu. Kamar yadda nake muku bayani niyyata na mallaka musu wurin su hudun sai aka samu akasi wanda aka ba wa kwangilar yin bana ɗin sunan wurin jin an ce ‘ya'yana sai ya saka farkon sunan Shamsu da Kulsum. Mun riga mun saba aiki da shi cewa na yi kawai ya saka farkon haruffan sunayensu. kazai shi aka yi daga gidan TV na DBN inda mutumin ya ce, amma kowa ya ji lokacin da ka ce SK Palace na ‘ya'yanka ne. ko ɗar bai ji bai bashi amsa da cewa ni ma ba ƙaramin mamaki ne ba da shamsu ya buɗe na ga haruffan ba su cika ba to amma abu na mutane da yawa ga ku 'yan jarida da na nuna kuskuren daga gare ni ne ban sa an duba bana ɗin ba an tabbatar komai daidai kafin a fara taron sai a ce alhaji audi is careless ya yi wata siririyar dariya wurin haka ya sa na gabatar da shi da sunan da yake jiki tare da niyyar gyarawa idan an gama na san dole ta ji haushi tunda tun farko na faɗa mata har da nata yaron. kun san matan nan ba da dai kishi ba gani za ta yi kamar na ware nata ya kuma yin dariya a zuwan wasa yake yi haɗin gwiwa kenan kuka yi na kuɗin da aka yi komai da su wani sake tambaya murmushi wannan karin irin murmushin nan da yake nuni da mutum bai dauki kansa komai ba ko kadan kuɗi dai ni ne na bata domin kyautatawa da kuma ganin ita ce uwar gida sai na bar mata ragamar a hannunta mutanen da suke wurin cikin yan uwansu fanna da abokansu suka soma ƙananan maganganu Alhaji Auri ya ƙare jawabinsa ban haƙuri ga uwar gida sarautar mata. Jama'a sun jinjina masa a yayin da 'yan jarida duka suka matsa gefe domin ƙarƙara rahoton ta hanyar jawabin ƙarshe. dukkaninsu sun ƙara bayanansu da nuna cewa hajiya mun gaba ta kyauta ba saboda ta yi hukunci cikin fushi za su ci gaba da bibiyar binciken 'yan sanda har zuwa lokacin da za a ganta bayan tafiyar sa alhaji audi ya sa inda babba alƙali yake zaune ya durkusa a ƙasa yana ba shi haƙuri takarda tony pa ya miko masa ya warware a gabansa sannan ya nuna masa kallo ɗaya bafa ya yi mata ya kakalo murmushin karfin hali ya ijiye a setinsa allah ya taya su riko haɗa su su hudun zai ƙara musu zumunci daga haka bai ƙara magana ba ya tashi suka tafi masaukinsu shi da su ali kafin gari ya waye duk wanda ya kalli ait ko nta a ranar da wahala idan zuciyarsa bata cika da tausayin alhaji auri da jin haushin hajiya manga ba da yawa kallon mace mai kishi da son kai suke mata saboda an yi kuskuren cire sunan nata 'ya'yan shine ta gudu daga wurin taro don bakin ciki Wuraren takwas na safe ta bude ido ta ganta kwanta akan gadonta an ɗora mata drip a hannu. Ga Jamal yana ta gyangyaɗi daga zaune akan gadon sai kanta, Ciwon kan nata ya yi sauƙi sai nauyin jikin. Tambayar Jamal take shirin yi me ya same ta? Ya tashi ya fita. Bai daɗe ba suka dawo tare da Dr. Samson Madaki da ɗaya daga cikin masu aikin gidan. Da taimakon Jamal ta zauna bayan ta jingina da filo. Jamal ba muri ko? Dr. Madaki ya ce da shi, ba ta yi yana kallon mai aikin da nufin ta fito ita ma likitan sai ya girgiza kai ya nuna ba sai ta bata ba dakta me ya same ni hajiya mun ga ta tambaya a raunanin hajiya kina wasa da lafiyar ki gashi cikin jikin ki yana gab zubewa wannan ita ce amsar da ya bayar wadda ta girgiza ta ina lura da yadda mai aikin tasu ta wangala idanu da baki dan mamaki da gulma ita kuwa tamkar an watsa mata ruwan zafi ta ce ciki ne da ni garin bai barta ta karasa ba ya katse ta da sauri ina sani muna iya kokarinmu domin ganin cikin nan ya zauna amma laifina ne da na san cewa ba kya gari ba zan kira ki ba an bani tabbacin cewa maganin yana taimakawa matan da ciki yake musu barazanar fita shi yasa na ce ki taho asibitin saboda aiki yayi min yawa mamaki kashe ni in ban mutu ba ta ce da kanta a zuci gaba ɗaya maganganun Mada madaki babu wadda ta yi ma'ana bare ta fahimta mai aikin bata kula da rudanin da ya bayyana akan fuskar ta ba ta bayan likitan ya bata umarnin ta je ta kawo mata farfesu da azama don kada a ci gaba da bayanin bata ji ba ta ce akwai na kaza yanzu na gama dama dakatar da ita yi ba shi ya kamata ta sha ba ta murmusa akwai na kayan ciki da na kifi duka da safen nan muka yi saboda an ce su alhaji za su iso da wuri sai da ya nemi wanda bata ce akwai bata ce na ƙashin rago take bukata ki yi sauri kin ji ku sannan ki tabbatar ya dahu sosai suna jin guntun takin da ta saki ta fitare a ɓace ita ce babba cikin sababbin masu aikin gidan saboda haka ita kadai ke da damar shiga dakunan matan gidan tana fita da kama da ke so mai yi wa hajiya manga bayanin da bafa alkali ya yi masa tun daren jiya baki ta bude jike da tsantsar mamakin karfin halin alhaji audu wato jiya komai ya yi kanta don ya bata mata suna bayan rashin adalcin da ya yi mata da ya kula cewa ta shiga tashin hankali sai ya fara faɗa mata shawarar da suka yanke na babbanta A labaran NTA na ga komai lokacin kuna hanya ba sani zaki ba. Ki kwantar da hankalin ki mun riga mun dinke duk wata baraka da tahowar taki ta janyo. Abu ɗaya zaki rike shine cewa kina da ciki kuma yana baki matsala. Ni kaɗai na san da shi saboda kina gudun kada Alhaji ya kwallafa rai kuma ya zube. A jiya na kira ki na faɗa miki an kawo min maganin da na ce zai taimaka miki wurin zaunar da cikin. amma dakta ka rasa abin cewa sai ciki da shekaru na ga kuma history na matsalar da na dinga samu bayan Jamal na rashin zaman ciki gaskiya wannan shawarar babu mai karba ta ce tana girgiza kai dan dattijan likitan murmushi yayi mata waye ya ce muke mata ba sa haihuwa da shekaru 42 ina da maganin da aka kawo last week na matsala irin wannan ke dai kawai ki tabbatar kin yi abin da ya kamata a gaban yan jarida tana jin ya ce yan jarida ta yaye bargon da aka rufe ta ta na miƙe fita yi daga ɗakin ta yi wanka ta da sauri ta yi sallolin da ake bin ta bashi bayan ta gama shiryawa ta kunna wayar ta kira baffa da alhaji auri wayar su ba ta shiga ce suna jirgi sun taho sakon test din baffa ta gani wanda yake yi mata bayanin shirin su da dr madaki abin sai ya daure mata kai saboda iya sanin ta likitan alhaji audi ne kowa ya sani yaushe suka hada kai da baffa da yake mai duguri bata sani ba sha ɗaya na safe gida ya cika alhaji audi da makarraban alhaji ari sai su baffa da wakilan NTA guda uku da aka turo domin jin ta bakin Hajiya Manga. Fanna tana gefe, tana jaka tana batsewa, tuni labari ya riske ta cewa ciki ne da Hajiya Manga. Harara ta dinga jefa a bangaren da take zaune akan kujera sanye da jallabiya ta yafa babban mayafi ga fuska fayau tambayar ta rifota ɗin yayi dalilin biyo motar haya da yamma daga Lagos zuwa Abuja ba tare da sanin majinta ba. kallon fuskar alhaji audi ta ya kafe ta da idanu babu fara'a ko kaɗan a tare da shi wani irin juya idanu ta yi ta murmusa kafin ta soya magana jiya babbar rana ce a gare mu da duka masu ƙaunar mu bayan shafa lokaci ina ta kai ka wurin ganin komai ya tafi daidai kaga ba zan so saboda raina ni ɗaya taron ya lalace ba na tabbatar da na faɗa wa alhaji wayar da dr madaki ya yi min shi ma ba zai zauna a wurin ba ga baƙi mun tara daga wurare daban-daban Tsoron da na jini kai kaina bai wuce jinin da nake zubarwa ba sakamakon rashin hutun da aikin ya jawo min. Rafota din ya ce idan na fahimce ki da rashin fahimta ce ta jawo aka yi tunanin wani abu ya same ki jiya. To amma me ya hana ki sanar da su a waya ko ki faɗa wa PA ɗinki Madan Zainab sunanta ko? Murmushin da ya fi na ta saki Madan Zainab tana da ruɗewa. Idan na faɗa mata kana ganin ba za ta sanar da Alhaji ba, Waya da ta da malduka duka ni na kashe kai namiji ne ba za ka fahimta sosai ba amma ga mace ta sun cewa babu irin wahalar da ba ma jurewa domin kula da ciki da 'ya'yanmu ko kina da sako na karshe ga mutanen da suka shiga tashin hankali a daren jiya kwarai kuwa na gode masa Allah ya saka da alkhairi ina kuma roƙon afuwarsa saboda na so kaina ba tare da bayar da gamsasshen bayani ba na kamo hanya saboda kada na ɓata taron shi yasa ko direba ban nema daga gidan ba ka san idan mace ta daɗe bata haihu ba san ba ta ji ba ta gani ta share yar kwallarta tana yamutsa fuska kamar wadda take cikin ciwo ban san da cikin da wuri bane ina ta faɗi tashi akan aikin nan da zan kula da jikina yadda ya kamata kafin a ɗauke kyamarar daga kanta ta rike ciki tana jujjuya idanu Dakta Maraki ya taho da sauri yasa sa aka kama ta. Yan jarida dai hankalinsa a tashi suna biye da motar da aka saka ta zuwa asibiti. Alhaji Audi da Alhaji Ari ba su da zaɓin da ya wuce bin bayan su. Su duka biyan an rasa mai yin ko tari a motar saboda mamakin da suke ciki. Wannan shi ake cewa reshe ya juye da mujiya. Zaman rabin awa suka yi sannan Dr. Maraki ya fito ya sanar da su cewa sai dai a yi hakuri ta yi barin cikin wata uku na 'yan biyu. Zuwa yanzu 'yan jarida sun ƙara ana ta yaɓawa yaba wa jarumta irin ta hajiya manga tana cikin wannan yanayin amma saboda kada ta bata wa mijinta shirinsa ta yi ta dauriya gashi cikin da take ta wahala akan sai ya zube ta yanzu kwanaki hudu kenan kura ta lafa takardun plaza har yanzu babu su babu dalilin su baffa ma ya koma mai dugura bayan dogon jan kunne gare ta akan ta kiyaye daga daga nuna wani canji ko yaya a fuskarta ya kuma kara mata da ta daina komai ta yi zaman jinyar barin karyar da ta yi kafin ya san me ya kamata su yi a gaba game da alakarsa da Dr. Madaki kuwa ya sanar da ita cewa ta kwantar da hankalinta duk abin da yake da yaƙini zai yi mata wuya. Zai tsaya mata a kansa ya ƙara tabbatar mata kada ta manta tana da uban da zai yi komai domin ganin walwalarta maimakon hakan ya kwantar mata da hankali sai ta samu kanta da yawan tunani a iya saninta babu wanda ya san inda ta ijiye takardun nan sai madan zainaba idan kuwa haka ne kenan da ita aka haɗa baki wurin cutar da ita sai dai kuma silar haɗuwarsa tan farko ta sanya mata wasu wasan anya kuwa za ta cuce ta da abin ya ishe ta bayan 'yan kwanaki sai ta yi mata izinin zuwa garinsu ganin 'ya'yanta da 'yan uwa da yake bata nuna mata cewar maganar barin ƙarya ne sai ta sokin tafiya a cewar ta zata bukace ta hajiya manga sai da ta yi da gaske wurin nuna mata cewa ta warke ta ba ta sati uku ta je ta zaga dangi ranar tafiyar bayan madan zainaba ta gama shiryawa ta sauko wani na'imtaccen falo a ƙasa inda hajiya manga take zaune sallama ta zo su yi hajiya manga ta ce ta koma ta akwai atamfofi a wata leda ta ɗauko tana hawa saman ta janyo jakarta ta ɗauke mata waya ta mayar da ita inda ta ɗauka sannan ta kashe wayar da ta dawo sai ta bata guda uku a ciki ta kai wa 'yan uwanta mata godiya madan zainabu ta yi sosai saboda irin sha tara ta arzikin da ta haɗa mata a hanya ta farga da rashin wayar tana isa gidansu ta karɓi wayar babbar yarta ta kira hajiya manga bayan sun gaisa take fada mata an sace mata waya wani tsinannen ne kila ya ɗaukar min a mota yara za su yi ta gwadawa ko za su same shi ta ce cike da takaici tsinuwar nan har zuciyar hajiya manga sai cewa take ba dai ni ba haƙuri ta bata da alƙawarin saya mata sabuwa idan ta dawo cikin aminci suka yi sallama da daddare misalin sha biyu da rabi ta tashi ta kunna wayar ta shiga duba-duban sakonnin da suke ciki idan ka cire nata sauran yawanci daga yaranta ne duka lambobin alhaji audi da ta alhaji ari ta saka a wayar ta gwada kira amma suna suna bai bayyana ba alamu sun nuna babu hannun madan zainaba to waye kuma yake bibiyar ta barina na wayewa Alhaji audu ya shigo kamar yadda ya so matan da aka ce ta yi bari wai ya zo dubiya. Kadaran kada hanta amsa ya tashi ya fita yana yi yana wayyanta gaba ɗaya ta zume masa abar tsoro tunda ta iya murmurda magana yanzu har yi ake da shi wai yayi amfani da ita kuma don wulakanci aka saka sunayen nasa yayan kaɗai sai da ya tafi ta sauka kasa sanye da riga da zani na atamfa ta yi ɗaurin ture ka gatsiya wannan tana zaune da a amma ganin ta yasa ta tashi da yarta tana buga tsaki ba kya gaba na karamar alhaki hajiya manga ta ce bayan ta zauna a falon ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya tana karkaɗa ta kana ganin ta tamkar wata jinin sarauta tana rike da waya a hannu minti biyar bai cika ba da fitar fanna ta ji motsi kamar mutum ya zo bayan kofar falon a hankali gefen bakin ta ya motsa ta murmusa sannan ta ɗauki waya ta ɗora a kunne a zuwan da madam ta take yi doguwar hira ta rinka yi ita kaɗai kafin daga bisani ta ce Yawwa maganar fayil ɗin nan na takardun filaye a ina kika ijiye min ne jim ta yi kamar tana sauraron amsa sannan ta sake cewa oke suna cikin akwatin nan ko Na gode Zainaba ta sake yin shiru na ɗan lokaci ta kuma ɗora kada ki damu har yau ko Jamal bai san inda nake ijiye akwatin ba. Alhaji kuma zan bashi mamaki tun da suna a hannuna da su zan yi amfani wurin kwato plaza ɗin. Rifkatu mai aiki ta naɗa komai ta garzaya ɗakin fanna ta kai mata rahoto. Gigi cewa ta yi tun da ta san sun ɗauke takardun plaza ɗin. Idan akwai wasu Alhaji Ari sai ya ci mata mutunci ya ce ba ta aiki da natsuwa. maza je ki ɗauko min akwatin da sauri kafin ta hau da rifkatu ta tafi kai gulma hajiya manga ta koma ɗakin ta ban ɗaki ta shiga ta ɗan buɗe kofar kaɗan yadda za ta hango cikin ɗakin can sai gata ta shigo kai tsaye alamun ba yau faro ba ta nufi gaban wadurup ɗin ta durkusa sai da ta janyo akwatin sannan hajiya manga ta fito ga dangadan ta yi kanta idanu a waje ciki ya ƙulle kamar ta saki zawo ta tashi jiki na rawa za ta gudu kafin ta yi taku uku hajiya manga ta damƙo wuyan rigarta ta juyo da ita ji kake tas ta tas tana surfa mata lafiyayyun maruka a gigice take kurma ihu saboda azaba sai ga fanna ta shigo dama tana kusa idanun hajiya munga da ta gani ita kanta sai da nata cikin ya tsarga kafin ta fara tambayar me ya faru cikin karaji hajiya munga ta hada su da rabkatan ta kare musu tanadi kun ijiye barayi a gida ba dama na yi ajiya sai an dauka wannan wace irin masifa ce rifkatu ta rufe bakinta da yake zugin mari a tsorace ta nuna fanna maman kul carar ta kama yatsan da yake nuno ta ta hana ta karasa magana don ubanki ashe ke ce barauniyar gidan nan ban sani ba ina a warorona da nake ta nema hajiya manga sai da ta yi dariya duk yadda ta so daurewa da gaske fanna take jibgar rifkatu kada ta tona musu asiri kyale su ta yi sai dare da alhaji auri ya dawo ta tayar da zancen bayan ta sa an kira sauran masu aikin nuna su ta yi ɗaya bayan ɗaya alhaji ina so a gaban kowa ka shata mana layi ni da duka masu aikin nan kada wadda ta sake kusanto ɗaki na kamar bai samu labari daga wurin fanna ba ya ce ta yi masa bayanin laifin mai suke yi mata rifkatu mai fasasshen baki da kumburarren ido sakamakon dukan da fanna ta yi mata ta nuna masa baki ita na kama ɗaki na ta je yi man sata kamar yadda ta saba me to ba dai a gidan nan ba fanna ki sallame ta ta kama gabanta ya ce yana kumfar bakin ni ban ce a kore su ba sai dai ni ma zan ɗauko nawa da kaina zan sa a nemo min direba da mai girki da yi min shara kafin su zo bana buƙatar ganin kowa a hanyar ɗaki na. tashi tai sai kuma ta koma ta zauna ta sallama masu aikin ta gyara zama abu na gaba shine ina so a biya ni duk abin da rafkata ta ɗauka zan baka listin da matar ka ce ta kawo su sai ka ɗauke mata nauyin biyan sannan ta sanar da ni wanda ta kai wa takardun plaza satar ashe mai lasisi take yi tana kaiwa nan ta tashi ta bar su alhaji Audu ya buɗe baki ya fi sau biyar amma ya rasa abin cewa anya bai yi kuskuren auren hafsatu man gaba kuwa tauhida ta sha wahala sosai a hannun susu tun ba ta jin komai har ta koma ko muryar ta ji sai ta kusa sakin fitsari a haka aka gama zangon farko ranar hutu murna a wurinta ba a ba komai ta fito da 'yan ƙawayenta suna ta hira kowace da kayanta a gefe tana jiran a zo a ɗauke ta Suna tsaye ta hango susu ta nufinsu tana murmushin mugunta ita da Minasco. Aisha ta gaji da hana su cin zalin tauhidat. Ta zuba musu ido kawai jikinta ne ya hau bari da ta ganta sai Allah ya taimake ta kamar daga sama ta ji muryar mamanta. Oluwata sun ta ce cikin murna tana dariya wani irin ihu ta saka ta kwasa a guje ta runguma anti bimbo. Mami ta ce tana ta murna da mamakin zuwanta. Ta yi zaton babanta ne zai zo. sai da suka gama rungumar juna ta durkusa ƙasa ta gaishe ta ita kuma tana tambayar ta karatu duk hirarsu da yarbanci suke yi shahid yana gefe yana yi masa dariya saboda korafin mami ɗin suwayyarta ta rame duk abin da suke yi a idan su da yar korarta dan aisha ko kai bata daga ba dariyar shakiyanci suka hauyi suna kallon ɗaurin zanen antibimbo da ta yi iya kori bisa al'adar yarabawa minasko ce ta fara nuna mata mutuniyar ba za ki je kwasar gaisuwa ba wurin babarku kafadar ta susu ta kai wa duka da ƙarfi amma kin cuce ni me zai kai ni gaishe da dangin oduduwa masu dagagen ɗaurin zani? maganganun da ɗan ƙarfi suke yi da gayya tunda sun san cewa tauhida tana ji hankalinta bai kai gare su ba sai da ta ji suna bin su a baya duk takun antibin ɗaya sai susu ta ce tsingil minasko kuma ta ce zanin babar suna dariya har da tafawa karab a kunnenta kuma ta san da wa suke duk da ƙuruciyarta don lokacin shekarunta goma sha ɗaya amma hakan bai hana ta fahimtar munin a yi wa mahaifiyarka dariya ba kwace hannunta ta yi daga cikin na antibimbo ta bula ƙasa a hannun hagu da dama ta yi kan susu kamar wata zakanya kafin mutane su gane me yake faruwa ta bangaje ta duk tsayinta sai da ta kai ƙasa saboda abin ya zo mata a bazata tauhida ta haye ruwan cikinta ta ta suma tula mata ƙasa a baki da fuska tana ihu cikin yarbanci tana cewa kada ta sake zagin mahaifiyarta Anti Bimbo da Shahid da sauran mutanen wurin da suka hada da prefect iyayen yara da malamai aka so mu kice raba su, amma Tauhida ta ki tashi. minasco da ta kawo wa aminiyar ta agaji matun kuɗe ta yi ta fada ta fasa baki. Nan da nan wurin ya rikice aka samu aka kwashe su sai ofishin shugaban makaranta. Idanun Tauhida a soye Anti Bimbo tana yi mata fada amma ko zau sai ajiyar zuciya da take yi. Principal tana tare da wasu malamai da prefect aka tambayi me ya faru. Tauhida ta labarta masa har da kwatanta muryoyinsu nan fa malamai da prefect suka shiga kare mata domin kuwa zuwa yanzu da yawansu sun san irin cin zalin da suwaida take yi mata amma duk da haka sai ta karyata idan karya nake yi mata a rufe ni ni kaɗai a makaranta kada na je hutu cewar tauhidat hawaye na zubo mata Firinsifal ta janyo ta babu mai rufe mana tauhidat a makaranta amma ranar da aka dawo zaki yi aikin wanke sai da saboda kin yi laifin dukan babba. Ga ci har kin jiwa Amina ciwo ta nuna Minasco godiya sosai anti bimbo ta yi mata tana jaddada cewa za ta ƙara jan kunnen tauhidat idan sun je gida bayan fitar su susu da take tsaye jiki duk ƙasa da minasco mai kumburarren leɓe takarda aka ba su su zo da iyayensu ranar da za a dawo makaranta idan ba haka ba kada su dawo gaba ɗaya ta gaji da ƙararsu da ake kawowa zumbura baki susu ta yi ta karɓi takardar a wulakance disfilin masta na gani ko ya hau jibgarta da doruna amma da yake tsagera race? idan ta babu ko digon hawaye bare ta ba da haƙuri haka ta dawo harabar makarantar har mahaifinta ya zo ɗaukar su ita da aisha da Minesco da yake unguwarsu ɗaya a cikin Gombe. To mai saurari, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba da jin yadda za ta kasance. Kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da shiryenmu haɗa da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.